kwana da wuni kullum aikin mu kenan ga azumi wani lokacin in ka kai azumi ba za ka samu ruwan da za ka sha ba kuma ga sallah ta zo yaran mu gaba ɗaya ba mu ma mai zuwa wani idi saboda wahalar ruwan kuma a ce an magance mana ba abin da aka magance mana an zo an yi wasan kwaikwayo ba a dubi halin da muke ciki ba na koken da muke da halin da muke ciki da mu da yaran mu mun an hana mutanen da za su zo su yi mana su yi mana kuma mu ba a bari an mana ba an haska mana ƙarya da gaskiya sun ce an samu ruwa kuma mu muna da ikira muna da tabbacin cewa maganar rijiyar nan ba ruwa za dai a haɗa mana ne mutanen garin danya kenan da ke karamar hukumar bici a Kano waɗanda ke ci gaba da fuskantar matsananciyar wahalar ruwan sha duk kuwa umarnin da gwamna ya bayar na magance ta cikin awanni saba'in Bayan fitar da rahoton binciken da matashiya TV ta yi a ranar ruwa ta duniya na shekarar 2024 Gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayar da umarnin gaggawa domin magance wahalar ruwan da ake fama a waɗannan ƙauyuka, sai dai har yanzu a ce kamas, gara jiya da yau. Duk da umarnin da gwamnan ya bayar na tsamo mutanen daga bakar wahalar da suke ciki cikin sa'o'i saba'in da biyu, kamar yadda mukarraban gwamnan suka shaida, amma yau kwanaki ashirin babu alamar ruwa, ballantana batun fitar da su daga wannan bakar wahala da ake fama ta tsananin wahalar ruwan sha a wannan gari. Ko da bikin sallah karama da aka gabatar manya da yara a wannan ƙauye sun yi shagalinsu ne a bakin wannan ɗan kogo. Wanda manya da yara kai har ma da 'yan mata ke kwana domin samun ruwan sha, kamar yadda kuke ganin shi dai ga shiga kamanninsa. a wani binciken kwakwaf da muka yi tare da bibiya don ganin wancan alkawari na gwamnati da ta yi na kwanaki uku ko ya cika sai muka riski mutanen waɗannan ƙauyuka makil a bakin wannan ɗan kogo da ruwan ke tsatsafowa suna ta kici-kici da fama wanda kuma a nan ma sai da muka riski wata ƙaramar yarinya da ta kwana a wajen domin samun ruwan sha. Amira, Rafi. Hudu. Tun yau shi Tun jiya. Yanzu kin diba? Eh. Mutane a wannan ƙauye sun shaida mana cewar furcin da gwamna ya yi har aka yayata cewar ya bayar da umarnin tsame su daga cikin wannan wahala cikin sa'o'i saba'in da biyu wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun zame jikinsu daga tallafa musu sai dai kash har yanzu matsalar na ci gaba da samun zama kamar yadda umar muhammad harisu shugaban matasan garin danye shaida mana e lallai wasu kungiyoyin sun yi yunkurin zuwa amma duk wanda suka zo suka tarar an ce gwamna ko sanata suna aiki sai su janye su sai su ai to wa'annan tunda suka zo ai magana ta kare sakamakon kuma abinda aka yi nufin ya tabbata bai tabbata ba saboda haka muna kira ga dukkan wanda yake da ruwa da tsaki da masu hannu da shuni da dukkan wani mai ilimin da zai taimaka mana dan Allah dan annabi a zo a taimaka mana wallahi ko guda ɗaya ba ba magance ba mana ko guda ɗaya an zo an dora mana dan dora mana an haska yan kwana biyu an haska mana ruwa babu kuma a ce an magance mana ba abinda aka magance mana gara mu ba makarantar islamiyya ba ta boko sai dai wahalar ruwa kawai kullum aikin kenan na yi kai shekara saba'in haka na taso na gagarin nan muna mutanen wannan ƙauye dai na neman ɗauki daga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane domin har yanzu matsalar ruwan sha da ake fama na nan na ci gaba da samun wajen zama alhaji iliya mai unguwar garin danya ya ce tabbas gwamna ya aika domin a gina musu rijiya a garin amma sun gina kwalli ɗaya ta kuma ita ma babu ruwa a ciki hakan yasa ba su sake komawa ba har kawo wannan lokaci. To ai saboda ba a samu ba kuma su ma sun san ba a samu ba to amma saboda buƙatar su ta neman duniya sun ce an samu to amma wannan duk abin da suka mana Allah na kallon su mu ma kuma Allah ya san da mu kuma insha Allah Allah zai maganta mana amma dai muna fatan su dubi Allah su dubi manzon shi magana an samu ruwa babu wannan magana magana ta gaskiya A wannan gari Fatun yara suka lakanci hanyar neman ruwa yayin da batun ilimi san ba ta shi suke ba, domin ko makarantar babu ma a wannan gari, duk da cewar suna da muradi na zama wasu a nan gaba. Ɗiba ruwa. Tun jiya. A'a. Ɗiba ruwa. Tun asuba. Saboda rafi ke hana mu zuwa makaranta ba ma zuwa. Ɗiba ruwa rafi Kina zuwa makaranta? A'a. To baki je yawon sallah ba? Eh. A ina kika yawon sallah ki? A rafi. Ko yaya batun wannan alkawari da gwamnatin Kano ta yi da kuma ikirarin samar da ilimi da tafi baiwa fifiko? Za mu ci gaba da bibiyar wannan lamari har sai mun ga tunkwal. Abubakar Murtala Ibrahim Matashiya TV. Matashiya